sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esiyar ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata da biyu ga watan Disamba. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Muhammad ba mukanin labarai. jami'an amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗi ga duk matafiya daga birtaniya da su na shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da covid-19 yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani gagarumin kuduri na ƙarshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kuɗin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4 jami'an kiwon lafiya afirka ta kudu sun ce wani sabon nauyin cutar covid-19 na kara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace. To Madalla za ku ji cewa 'yan kasuwa lauyoyi sun koka game da rashin adalci da kula da walwalar 'yan ƙasa a Najeriya. sannan headquarters sojojin najeriya ta ce da karinta na can cikin daji suna farautar 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban makarantar sakandare ta kankara a jihar katsina shoot of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Laftanar General Tukur Buratai ke bayyana cewa sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi. muna dauke da karin bayani za kuma mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da jiran kammala sakamakon zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama ƙarshen labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum jami'an amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗe ga duk matafiya daga birtaniya da su nuna shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da covid-19 kafofin yada labarai sun ce kwamitin yaƙi da coronavirus na fadar shugaban ƙasa ta white house ya yi wani taro a jiya litinin inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa ɗauke da cutar a cikin sa'o'i 48 ko 72 kafin su baro birtaniya shawarar kafa dokar na zuwa ne a yayin da sama da kasashe arba'in ka dakatar da shigar matafiya daga birtaniya domin ɗaukar mataki akan karuwar kamuwa da cutar saboda wani sabon nau'in covid-19 da ke yaduwa a kudancin birtaniya amurka ba ta dakatar da jirage daga birtaniya ba duk da haka gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce ya buƙaci kamfanonin jiragen sama da suke shiga jihar daga birtaniya da su tilastawa dukkan fasinjoji su yi gwajin covid-19 kafin su shiga jirgi kamfanin jiragen sama uku da suka hada da bajin atlantic british airways da kuma delta airlines sun amince da bukatar kumo 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani gagarumin kuduri na ƙarshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kudirin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4 dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumar rinjaye da yammacin jiya litinin inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin ƙudurin mai shafuka dubu biyar suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya litinin don ci gaba da samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnatin amurka ana sa shugaba donald trump zai rattaba hannu kan ƙudurin a cikin kwanaki masu zuwa dokar tana zuwa ne bayan tattaunawa ta makonni da shugabannin democrat da na republican suka yi takaddama kan yawan taimako da gwamnati za ta bayar ta samu da tallafi na coronavirus da kuma ko za a mai da hankali kan wasu abubuwa kamar su tallafin marasa aiki da kuma barin tattalin arziki a buɗe. Lamarin na zuwa ne a daidai sa'ad da ake samun karuwar kamuwa da COVID-19 sosai yayin da Amurka take da sama da mutum miliyan 18 da aka tabbatar sun kamu izuwa yammacin jiya Litinin lamarin da ya kara sama da mutum dubu ɗari biyu da suke kamuwa a kowace rana kuma tare da yawan mutanen ƙasar da suka mutu yanzu ya haura sama da dubu ɗari uku da sha tara a cewar cibiyar samar da bayanai ta jami'ar john hopkins jami'an kiwon lafiya afirka ta gudu sun ce wani sabon nau'in cutar covid-19 na ƙara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace jami'an sun faɗa jiya litinin cewa nauyin wanda aka fi sani da 501b2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin kwayar cutar. Masana kimiyyan Afirka ta kudu suna ƙoƙarin tantance ko allurar rigakafin COVID-19 na kamunce da ita za ta kara kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a Birtaniya. sai dai sabbin hauhawar waɗanda ke kamuwa da coronavirus ya sa gwamnatin afirka ta kudu kakaba dokokin kulle masu tsauri ciki har da rufe wuraren shakatawa na bakin ruwa da rage kwanaki da sa'o'i na siyar da barasa. Afirka ta kudu tana da waɗanda suka kamu da coronavirus 920,922 a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 24,691 a cewar ƙididdigar da cibiyar samar da bayanai ta jami'ar John Hopkins ta wallafa jiya Litinin. To nan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarashen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin 'yan kasuwa lauyoyi sun koka game da rashin adalci da kula da walwalar 'yan ƙasa a Najeriya. Masu ƙananan sana'o'i daga bangarori daban-daban sun koka game da rashin adalci da jami'an tsaro ke masu a wuraren gudanar da sana'o'insu. Sa'an nan ma lauyoyin sun mika kokensu na rashin kula da walwararsu da gwamnati ke yi a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka daga Abuja Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Tun ba yau ba, talakawa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya musamman a birnin tarayyar ƙasar ke kokawa game da rashin adalci da jami'an tsaron ƙasar ke musu a wajen neman abin da za su kai bakin salati. Abdul Nasir mai kantin sayar da kayan masarufi ya koka kan cewa. Talaka ya zama gaskiya ba shi da wani abu a bangaren shari'a misali kwanan nan. An zo an kwashe mana dukkan kayan da muke sayarwa a matsayin mu na talakawa. Wallahi karfe uku na dare bayan mun gama kasuwa sai task force suka zo ta tare da haɗin bakin 'yan sanda da mofol da wane ne suka zo suka kwashe mana kaya ka kuma har ma zuwa biyu a duk lokacin da muka yi yunkuri muka je dan mu ma san inda kayan mu suke ba ma sabar mu muna shiga gurin to dan Allah da annabi yanzu wa irin wannan sai a ce wai kuma mutane wanda za a ce wai su ne hukuma to wata idan ka je gurin shari'a ya za a yi muna gani 'yan uwanmu da suke jiwa ana zuwa a yi musu shari'a a nan gurin kuma a tura su gidan yari na farko sai ya zama baka da kaya ga an tura ka gidan yari ga kuma ta yi in ka dawo daga gidan yari kare sai kai belin kayanka bayan kai belin kayanka kuma sai i zama na cewar ba ma za ka samu kayanka kamar yadda aka ɗauka ba. A wani bangare kuma lauya mai zaman kansa Khalifa Muhammad bin Yahaya yana mai ra'ayin cewa. To magana Allah ya ka zo batun mu lauyoyi na Najeriya gaskiya muna kuka sosai dangane da abin da ya shafi uh, welfare mu. saboda musamman kananan lauyoyi inda suka fito daga makarantar horar lauyoyi law school na Najeriya idan suka fito babu wani takamaiman wani tsari da aka yi wadda za a dinga kula da su kaga lauya wadda ya gama makaranta ya sha wahala a ce baya samun komai ko ana biyan shi dubu sha biyar ko dubu ashirin gaskiya wannan abu ne wadda bai dace ba. Da muka tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayyar Najeriya Abuja Bala roma ya ce ba sa haɗa baki da jami'an tsaron kota kwana na task force illa ba su kariya a yayin aikin su. To wannan dai ba zan ce miki da haɗin bakin 'yan sanda ba. Mutanen task force suna aikin su aikin dan sanda shine ku tabbata mun ba ba su kariya dokan sunna ta bar su cewa idan sun kama mutum su kai shi gaban kuliya abin da ake kira mobile court a yanke musu hukunci abin da muka sani kenan amma ba wai ana hada baki da su a kai police station ba wannan ba ma yadda dan suna tafiya da mobile court nasu ne kotu a nan suke wa mutane hukunci saboda kotu ne take zartarwa game da ko tsarin aikin su ya sauya bayan zanga-zangar ensa cp ciroma ya ce a lungunan abuja ba lungun da ba ma shiga nauyi ne a gare mu tabbatar cewa mun kare rayuwa rayuwa da dukiyoyin jama'a saboda haka yadda muke aikin mu kafin yan sasin nan haka muka ci gaba da yi ba kauyukan da zaki shiga wurin su kuje din nan na baki misali da ba za ki samu dan sanda hudu ko biyar ba mun zuba su wannan maganin ta'addanci da masu satar mutane a dan kika ga ta wurin buhari ma kauyuka duka mun zuzzuba mutane mu tabbatar cewa akwai tsaro abin jira a gani shine ko gwamnati za ta gudanar da bincike mai zurfi kan koke-koken 'yan kasar domin gano bakin zare da samar da mafita halima abdul Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf. Hedkwatan sojojin Najeriya ta ce da karinta na can cikin daji suna farautar 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban makarantar sakandare ta kankara a jihar Katsina. Har yanzu daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina. The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bayyana cewar sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta takwas da kuma dakarun exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar. Dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke laɗewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki ɗaya. Laftanar General Tukur Yusufu Buratai Kazalika ya ƙara wa'adin aikin Dakarun na Exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar ya zuwa watanni uku farkon shekara mai kamawa. Exercise Sahel Sanity, as you all know, we initially had the conception to... Aikin Dakarun Exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata ɗaya zuwa biyu. Amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata. ganin kuma in mun gusa 'yan bindigan nan ka iya bullowa a don haka mun kara wa'adinsa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa kuma za mu karo gangankon sojoji da kayan aiki don tabbatar da an kammala wannan zuba ke daya mai bincike kan sha'anin tsaro dr kabiru adamu na daga cikin kwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da mai wannan daji dama mun daɗe muna kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da misali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake ce ma drone to akwai wurare da yawa wayanda duniya su sun yi amfani da shi a wurin irin wannan aiki na sa ido kuma mun ga amfani sannan akwai tauraro na sama abin da ake ce ma satellite shi ma ana iya amfani da shi to a takaice dai abubuwan da muke fatan ita rundunar sojan Najeriya ta yi kenan wanda kuma ya kamata ta bayyana ma duniya don a fara samun kwanciyar hankali da cewa cewa lalle kirarin da ta yi abin ya kasance haka amma dai a takaice idan haka din ya kasance to abu ne eh, na alheri. To ko karin wa'adin na dakarun exercise har sanati ka yin wani tasiri a wannan yaƙi da 'yan bindiga? Win Commander Musa Isa Salmanu tsohon jami'in soja ne a rundunar sojan Najeriya. Shi soja ba a yi shi ba don irin wa'annan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces cikin kowane operation da ake akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba akwai face ɗin da soja za su zo akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo ci gaba da aikinsu shi soja ba a yi shi ba don ya zo ya tsaya kullum cikin jama'a a abu haka aikin shi yake ba failure ne na sauran jami'an tsaro har ya zo ya zama cewa duk abin da za a yi kaga an kawo soja to magana ma a bar shi dindindin ma ta mata su ba yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da sabbin matakan da janar brotai ke ɗauka zai yi domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar katsina da mashiyar arewa maso yammacin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. madalla an gaishe ka Hassan Maina kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da karashin labaran duniya. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun sake yin wata babba asara a yau Talata saboda tsananin damuwa kan sabuwar nau'in cuta mai saurin yaduwa ta COVID-19 wanda ya sa kasashe da dama suka dakatar da duk wasu tafiye-tafiye daga Birtaniya. kasuwannin nikita tokyo da S&P asx ta sydney dukkaninsu sun rufe hada-hadarsu tare da yin kasa da kashi ɗaya cikin ɗari hansan ta hong kong ta yi kasa da ɗigo bakwai cikin ɗari shanghai composite ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari kospi ta seoul ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari kana t sector taifi ta rasa kashi ɗaya da ɗigo hudu cikin ɗari ita kuwa seng ta mumbai ta yi sama da digo takwas cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana a hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da takwas kowane oz ya yi ƙasa da digo biyu cikin ɗari danyen man amurka an sai da shi dala arba'in da bakwai da digo ashirin da hudu kowace ganga ya yi ƙasa da kashi ɗaya da digo biyar cikin ɗari da kuma ɗanyen man brand an sai da shi kan dala hamsin da ɗigo ashirin da ɗaya kowace ganga ya yi kasa da kashi ɗaya da 1.3 cikin ɗari akalla ƙasashe 40 cikinsu har da ƙasashen turai da dama sun dakatar da zirga-zirga fasinjoji daga birtaniya na tsawon lokaci saboda martani game da sabuwar nau'in coronavirus da aka gano a kudancin birtaniya a hada-hadar kasuwannin amurka kuwa da S&P 500 duk sun yi ƙasa yayin da Nasdaq take ci gaba da haɓaka. A jiya Litinin Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja, tana mai cewa wani matakin soja ka iya janyo ramuwar gayya da a ƙarshe ka iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Abdulrashid Ahmad ya bayar na zuwa ne wani guda bayan da gwamnatinsa ta yi zargi a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu lamarin zai rikide ya zama babban yaki da tarihi ba zai manta da shi ba ji Rashid ya faɗa wa manema labarai a Islamabad ita ko gwamnatin India ba ta ce komai game da zargin Pakistan ba cewa tana shirin kai harin soja akan ƙasar. kasar. gaishe Muhammad Baballe. To a jamhuriyar Nijar yayin da ake ci gaba da jiran kammala sakamakon zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. Jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban kasa marigayi Tanja Mamadu ta koka a dangane da yanayin da ake gudanar da wannan zaɓe a wasu yankunan ƙasar, sai dai jam'iyyar PNDS da ke mulki na da shakka game da wannan zargi. Daga birnin Yamai a Nijar ga wakilin murya Amurka Sulemu Barma da rahoton. a taron manema labaran da suka kira a karon farko bayan gudanar da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan disambar 2020 shugabannin jam'iyyar mnc da nasara sun yi tur da faruwar wasu abubuwan da suka ce sun saba wa ka'ida a wasu yankunan wannan kasa malam isyaku ibrahim mamba ne a kwamitin yakin zaben jam'iyyar ta mnc an samu matsaloli sosai wasu biruruwa ba su bude da sauri ba wasu ba a kai takardun zaɓe ba akwai wajajen da muka gani ma mutane suka zo da ƙarfi da makamai suka kwace akwatunan zaɓe suka caccanza takardu feve kenan waɗanda aka ba delege mun ga wannan a balak a azai a cinta da kuma da kwaro. jam'iyyar pendes tarayya wacce ake zargi da hannu a faruwar wannan al'amari na kallon abin tamkar wani shaci faɗi Alhaji Asmanu Muhammadu kusa ne a kwamitin shugabancin wannan jam'iyya. To wannan zancen dai mun ji shi kamar da kowa ya ji kuma ina tsamanin kakin jam'iyyar MNSJ ya siyo wannan sanarwa na ga akalkasa shi ma yi wani declaration kinshi a cikin zonkin nan na noma da yan kana so. To wannan zonkin dai MNSJ sun san shi kamar yadda mu muka san shi kamar yadda kowa ya san shi ya kamata su kawo shaida su tabbatar da abin da suka gayi hakanan ne in babu shaida ai babu wata magana yanzu dai shugabannin jam'iyyar ta MNCD sun fara jan mara domin tunkarar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar lahadin da ke tafe da nufin dakile dukkan wani yunkurin magudi a cewar mukarrabanta. representant ɗin na ni da delege-delege ɗin wanda ke cikin ruhohin zabe su tsare su kare gasu yarda da barazanar kowa ga wani ya zo ya ce zai abin da kundin zaɓe bayar da shi ba cikin runhunan zaɓe a tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya na adalci an ba mutane sakamako na adalci. Na nemi jin matsayin shugabannin hukumar zaɓe akan wannan korafi da kuma irin matakan da suke shirin ɗauka don ganin an kauce faruwar wasu abubuwa makamantan waɗanda ake zargin an aikata a zaben na ranar 13 ga watan Disamba. To amma jami'in hulɗa da 'yan jarida a hukumar Seni a Bari Amiti ya ce da ni zai tuntuɓe ni bayan kammala wani taron shugabannin hukumar. ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba a yayin da aiko talata ya rage kwanaki biyar a je zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki har yanzu lan sakamakon zaben kana hukumomi bai bayyana ba a hukunce a daidai lokacin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ta yada alƙalman da ba a tabbatar da sayyancin su ba a yayin da ake jiran jin matsayin kotuna a yankunan da ake zargin an yi satar ƙuri'u sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mini Barma da ya aiko mana da wannan rahoto. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu ɗigo biyar Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a najeriya da kuma barazana yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr shu'aibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja A cikin shirin namu na wannan makon, Farfesa Muhammad Faguji Ishaku zai dora kan bayanin da ya faru a makon da ya gabata akan bambancin iruruwa da suka inganta da kuma waɗanda ba inganta ba amma a gurguje babu wani inganci da ake na iri don an ce ingantaccen iri a manta da ainihin makasudin shi amfanin a jirkin tashi ya zama wani abu wanda ba zai iya bada amfanin da aka sani da shi ba a bullo da iri na masara ko na dawa ko na gero wanda ba zai iya tuwo ba ko geron da ba za a iya burabusko da shi ba a su ma su kansu masana sukan yi tasiri ne da ainihin shi a ainihin abin da shi wannan amfani yake illa iyaka a share wa manoma matsaloli da suke fuskanta wajen rage musu hidima domin duk wani iri duk wani iri wadda sai manomi ya nemi wani magani ya fesa ko kuma sai ya yi masa wani tanadi na musamman ko sai ya masa wani ajiya na musamman duk ƙari ne na hidima kuma ƙarawa noma tsada yake to wannan inganta iri yana ƙoƙari ne ya rage waɗannan hidimomi da manomi zai yi a sa noma ya zama yana da arha ta nan ne idan aka sa noman ya arha wajen saka jari sannan kuma amfanin yabanya ta yawaita a samu amfani mai yawa daga ƙarshe riban da manomi zai girba zai zama ninkin ba ninki ne fiye da yadda ake shine makasudin inganta iri ba ana nufin wani iri ne wadda yake shi ba zai iya yin amfani irin namu na gargajiya ba dokta akwai hanyoyin da za a bi ne yanzu wajen tabbatar da cewa an samu yawaitan abinci da zai sa najeriya yanzu mu fitar da wannan tsoro a jikin mu cewa bayan cutar coronavirus za a samu abinci ya yalwatu ko ina? Eh to haka ne akwai hanyoyi da dama. Cin gana daya idan ana so tabbas a samu abinci ya yalwata. Eh saboda kada a shiga halin Saboda kada a shiga halin yunwa. Dole fa mu koma mu rike kimiyya da fasaha. Rike kimiyya da fasaha ma'anansa shine yau idan kika duba manomi ne ya saba noma waje haka a daidai girma ba tare da ya ƙara faɗin filin gonan shi ba ba amma ya samu wa'innan kayan wada aka binciko daga aikin masana ya zo ya shuka su aka ce yau kana cire buhu daya sai ka koma da samun buhu hudu a daidai wajen to kin gana daya akan manomi guda kenan an samu kari da yalwatan abincin da ya nomo daga gonansa haka zalika makwabcinsa idan ya yi the same thing za a samu shi ma kari to kin ga duk wannan zai kawo hanyoyi na samun ƙari ba tare da ka je ka nema wani filin domin kana son ka kara girman gonanka ba abincin yawa ko yawan abincin ba za ka same su daidai a yanda a nan inda ka saba nan kuma za ka yi amfani da su kuma nan za ka samo wannan abinci to kin ga yana ɗaya daga cikin dole hanyoyin da da zamu bi kenan mu rike kimiyya da fasaha mu duba mu nima idan muka tashi noma kin san kakannin mu can yanda suka saba shine yau idan suka gama noman su sai su zaba daga cikin abin da suka noma sai su duba wannan iri sai su ajiye a jira wani shekaran ya zo ka ci gaba da noma shi sai ki ga abin da kake samu ragewa yake yi a kowane shekara idan ka tabbatar da haka to amma yanzu nan da aka samu wannan sani ta hanyar kimiyya sai ki ga yau in ka tashi akwai wuri ba sai ka je da nisa ko ka wahala ba bincike kawai za ka yi inda ake samu irin wannan iri ingantattun sai ka same shi ka gana daya sai ka koma idan ka je ka noma shi kuwa kai karan kanka sai ka yaba ma kanka abin da kai to kin ga wannan na cikin hanya sannan a ƙara ƙari kuma shine eh dole mu ƙara kuma mu yi amfani da yanda ya faɗa inda muke da madatsan ruwa wannan karan dole mu yi amfani da su sosai a yi noman rani kuma noman ranin nan mun saba da noman rani sai dai mu yi harkar lambu a shuka alayyaho a shuka tumatiri a shuka wannan kayan ganye to dole mai amfani da dama a wannan karan saboda mu fita a wannan yanayi lokaci ne ya kawo haka ba wai dan an sun ba sai a yi amfani da wannan daman a noma kayan hatsi a yi amfani da wannan daman a irin wuraren nan da aka saba noman lambun ba wai a fasa lambun ba za a iya yin shi amma za ka hada sai a hada su sai a kara shi da yin noman wannan ah, hatsi domin a samu samu karin abincin da za a samu ga jama'a kuma a cire wannan fargaba da ke tare da mu. Farfesa wani irin karbuwa ne wannan harkar kimiyya da fasaha taku da yanzu kuke ƙoƙarin fahimtar da manoma ta samu karbuwa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai jula Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad Baballe yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Usman Manika ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan dukkan ilahirin lokacin ma'aikatanku na cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. A yau ina so ku bani dama domin in jinjina wa mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari a bisa wannan ƙoƙarin ceto yaran makarantar sakandaren kankara da aka yi. Hakika mai girma gwamna kaya abin da ya nuna kai jagora ne kuma mai tausayi. Allah ya baka ikon kawar da waɗannan 'yan bindiga ya sa kuma haka shine karshen wannan matsalar tsaron da ke addabar yankin arewacin Najeriya. Sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Hajiya Fatima Musa Wada da Hajiya Zainab Ibrahim Musa Wada suka ce salam VOA Hausa barkanku da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin. Tabbas sake barkewar cutar coronavirus a ƙasar mu ta Najeriya wallahi abin takaici ne kwarai da gaske ganin yadda cutar take ta cin karanta babu babbaka a ƙasar. Allah ya kama na karshen wannan cuta a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Mun da VOA Hausa. A saƙon da ya fito daga Malam Hussaini ɗan wace Karasuwa ya ce salon VOA Hausa yana kira ga gwamnatin Najeriya da ta matsawa jami'an tsaron ta lamba tare da sauya musu kayan aiki na zamani ganin irin ikirari da 'yan Boko Haram suka yi na kai har-hare akan al'ummar Kristoci a yayin bukukuwan Kirsimeti. sai sakon alhaji umar forever gashuwa ya ce salon voa hausa al'ummar birtaniya allah ya kawo muku karshen sabon nau'in cutar coronavirus da ke laƙuma rayukan mutane a ƙasar da ma duniya baki ɗaya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Aminu Kano Maida ya ce Assalamu VOA Hausa sake garkuwa da wasu mutane akan hanyar su ta zuwa Maiduguri da 'yan bindiga suka yi abin takaici ne matuka da fatan mahukuntan jihar za su baza komarsu don binciko inda suke amin. To madalla yanzu sai labarai a takaice. Jami'an Amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗi ga duk matafiya daga Birtaniya da su nuna shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da COVID-19. Kafofin yaɗa labarai sun ce kwamitin yaƙi da coronavirus na fadar shugaban ƙasa ta White House ya yi wani taro a jiya Litinin inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa ɗauke da cutar a cikin sa'o'i takwas ko saba'in da biyu kafin su baro Birtaniya. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani gagarumin kudiri na karshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kudirin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4. Dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumin rinjaye da yammacin jiya Litinin. inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin ƙudurin mai shafuka dubu biyar suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya litinin don ci gaba da samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnatin amurka To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero na ke muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu a yau da gobe.